أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله me dalilin da ya sa mata suke tsoron mazajensu musamman wanda aka yi musu sabon aure wannan tsoron kuma yakan zarci ya zama ɗabi'a babban abin da ya sa mata ke jin tsoron jima'i mace idan ka rabo ta sai ta ji ba ta so mace idan ka kusanto ta sai ta ji kamar za ta sa hannu a kai ta ce wayo Allah mace daga ka kuso ta sai ta ji haushinka take ji wata fada za a yi da ita kamar dambe inda aka zo jima'i me yake kawo wannan menene asalin shi wallahi wasu ba wani jinnu wasu ba magana wani junnul ashik babu wani magana sarkin rafi babu wani maganan babu wani maganan dalilin da ke kawo mata jin tsoron jima'i abu ne yakan samu asali tun daga daure. abu ne yake samo asali tun daga baya Allah ya mara gafara irin 'yan matanmu na da har yanzu akwai su suna nan da yawa ba wai mun ce sun kare ba wanda bata taba sanin wani ɗa namiji ba sai mijinta na farko to idan aka yi rashin sa'a shi mijinta na farko ba shi da ilimi bai san shi ma yanayin yadda ake ɗabi'antar da abin da ya shafi saduwa ba sai ga an samu babban matsala abin da ke faruwa shine wajen kau da budurcin mace a nan ake samun matsala kamar matsalolin yanzu da suke faruwa cikin al'ummarmu na ɗaukewar sha'awa na ɗaukewar ni'ima kuma ga maganin an kasa gane maganin ba sai mun haɗa magani mun ba kun sha ba wannan matsalar za ta kawa ku ne maganin akwai ababe da dama da za ku aiwatar tsakaninku ba a yi waɗannan wasu abubuwa ne za ku ji su dalla-dalla dalilin da ke sa mace jin tsoro jin tsoron jima'i shi abin da ke kawo mace ta ji tsoron jima'i Shi ne, ta yadda ake fara saduwa da ita a lokacin da suka yi aure wannan shine babban dalilin farkon mu'amala ta saduwa lokacin aure a ranar farko wato lokacin da aka aka yi aure ta tana yarinya budurwa bari ku ji abin da ya kamata mu sani a nan shi a lokacin da ango zai kawar da budurcin amaryarsa me ya kamata yi a lokacin da ango zai kawar da budurcin amaryarsa me ya kamata ya yi abin da ya kamata mu sani a nan shi ya kamata ya bi a hankali domin ko da ita musamman ba wai za a ɗauke ta yarinya wace karama ko ko kuma bata san ma wani abu da yake faruwa ba to ya kamata ya san cewa wani irin yanayi ne aka zo wanda farkon al'amari zai shiga tsakaninsu sannan kuma a ce ita karamar yarinya ce bata san yadda ake jima'i ba ba gamin babu aula ya tsaya ya yi nazari sosai yadda ake so ango ya je mu'amalarsa ranar farko ya kamata ya je mata ne da wasanni da dariya da zolaya kar yi gaggawa nuna mata cewa shi jima'i yake so da ita ai akwai hadisi manzo Allah sallallahu yana cewa idan za ku saki wa matanku ku tura ɗan aiki sabai suka ce ya rasulullah wani abin kunya za a tura ɗan aiki sahibul kalam sayyidul wara imamul mursalin ya ce ai ana nufin ku yi musu wasanni to wai umum kenan ma maganar saduwa gaba daya to ina kuma ga yarinya karama wadda bata saba ba kaga min babu aula ya zama to an je mata da kakkan nuna gaggawan nuna mata cewa jima'i ya kawo ka a lokacin shi ne kawai musabbabin zuwan ka kusa da ita no idan yana cikin abin da ake so shi ne idan kana cikin hira da ita sai ya kwantar da kansa akan kan ya ci gaba da hirarsa yana mata wasanni idan an ɗan ɗauki lokaci ana hira sai ya ɗauki ɗaya daga cikin hannayensa ya ɗora a jikinta sannan ya ci gaba da wasa da jikinta a hankali hannunka za ka ɗauka ka sa a jikinta kana wasa ka taɓa mata hanci kana zolayanta ka taba mata kunni kana zolayanta kana kana kana abinda da ake so kenan ya ci gaba da wasa da ita kuma a hankali daga bisani idan wasa ya ci gaba da wasa sai ya fara cire mata kaya a hankali sai ya rika wasa da sassa na jikinta abin da ya shafi cibiyanta da kuma wasu gurare yana ɗan yin sama-sama da hannunsa kaɗan har zuwa ƙirjinta a hankali a lura a nan idan lokacin da kake wasa da matarka akwai abubuwan da ya kamata kai a matsayinka na namiji karka lura da shi ta yanayin reaction dinta da yanayin yadda fuskarta take juyawa da zarar hannunka ya kai kirjinta so za ka fara wasa da bus dinta nonukanta sai ka ci gaba da wasa da su a hankali kana wasa da su a hankali har ya zamanto ka cire mata kayanta in sau samu ne sai ya sa bakinsa ya sumbance ta a lokacin ne za ka lura sha'awarta ta fara ta farfasa a duk lokacin da ɗa namiji ya sumbanci mace a fuskarta ko a kuncinta musamman kuma a bakinta to lokacin ƙwayoyin sha'awa za su fara ta farfasa to idan ka ga haka kakkai ƙoƙari na cewa za ka sadu da ita ka rabu da ita ka danne a matsayinka na ɗa namiji ka yi juriya ka jajirce domin ka ɗora ta bisa wani asas wanda za ku ci riba shi nan gaba sosai ba wai yanzu ba ina fatan an ne har idan ya lura sha'awarta ta fara tashi zai ga ta fara jawo shi a kanta kuma ya ga ta fara riƙe masa jikinsa hakan alamu ne na cewa sha'awarta ta fara motsawa kuma tana so a fara jima'i da ita to abin lura a nan shi ne, ko da sha'awar mai gida ta tashi to ya yi ƙoƙari namiji ya danne ta wannan sha'awar tashi ya ci gaba dai da wasa da ita yana tsotsar bakinta ko nonukanta sannan dai da abubuwa wanda ba za mu ta fayyace su ba to abin da ake so a nan shi a yayin da reaction ɗinta kan lura ga yanayin canza idanta ya canza fuskata ma fata fuskata ta canza gashin kanta zai gaga ya canza sannan jikinta gaba ɗaya zai canza to ka lura da kyau a lokacin da ka ga wannan gabar tazo me ya kamata ka yi bacin dama ka gama cire mata kaya kuma duk wani lungu da sako da ke jikinta tudu da gangare da ke jikinta duk ka bi shi a hankali to kar ka sake ka sadu da ita me ya kamata ka yi ku biyo na a bidiyo na gaba za mu ƙara shi muku yadda ya kamata ka yi da kuma irin addu'o'in da ya kamata ka yi da kuma irin neman tsarin da ya kamata ka yi da irin kuma natijar da za ta biyo baya kar a manta da subscribe da sharing da comment ina muku fatan alkhairi ku biyo na a wannan bidiyo na biyu